وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kafin shiga karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma akwai kalmomi guda biyu da nake so na gabatar da su gare mu nasiha baki ɗayanmu kan halin da muke ciki a cikin ƙasarmu wato ya zama wajibi kowane musulmi ya farka ya dubi irin halin da al'ummar mu take ciki da kuma irin halin da gobe ko jibinmu zai kasance domin duk wata al'umma tana barin gado ne ma bayan ta irin abin da ta gina shi waɗanda za su zo a bayan suke gado duk al'ummar da ta gina sharri to waɗanda za su zo a bayanta wannan sharrin shine kayan gadonsu duk al'ummar da ta gina alkhairi waɗanda za su zo a bayanta wannan alkhairin shine abin gadonsu ka kyautata tunaninka domin gobenka ka kyautata tunaninka domin makwancinka ka kyautata tunaninka domin makomarka kuma ka kyautata tunaninka domin 'ya'yanka da jikokinka Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu ya ba mu tsari da zai mu'amalance mu akan wannan tsari idan Allah ya ba da tsari to shi baya canza tsarinsa har sai kai da kake mu'amala da shi ka canza tsarin da kake mu'amala da shi a kai Allah shi ne maula na waɗanda suka yi imani ba wata barazana duk girmanta face Allah ya yi alkawarin zai kare wannan barazanan gabayinsa idan ya cire tallafinsa babu wadda zai iya baka kariya ko ne wannan kariya Allah ya alkawarta zai ba da ita ne kawai lokacin da ake mishi biyayya jama'a wannan tallafi da Allah ke bayarwa na kariya ya maimaita wurare dewa a cikin alkur'ani banin isra'il sun shiga mummunan yanayi na saba ma Allah Allah sai ya jarabce su da wani kafiri da ake ce mishi jaluta wannan jaluta ya yi mugun barna wa banu isra'il barnan da ba su taɓa ganin barna a bayan ƙasa mafi muni irin barnan da jaluta ya musu ba wata rana ƙarƙashin annabinsu sai suka nemi ya sa musu jagora su je su yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah da ɗaukar fansa karɓan 'ya'yansu da dukiyarsu da ke hannun wannan abokin gabansu bayan sun fita waɗansu suka yi tawaye suka ƙi ‘yan kaɗan da suka yi imani da Allah Allah sai ba su nasara annabi dawud alayhi salatu wasalam yana yaro sai ya kashe jaluta Allah sai ya ce musu ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين الله يتي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إذا بعدهم تنكت شري da Allah ke yi wa sashi daga sharrin sashi ba jama'a mun fahimta idan waɗansu suka kullo wata fitina suka kullo sharri akan waɗansu Allah ya ce ba dun tarewa da nake yi ba la fasadatil ardu Allah ya ce da duniya duka ta rikici wa laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd Allah ya ce ba dun tunkudewa da Allah ke yi ba na sharrin waɗansu idan sun kullo ya kare daga afka ma waɗansu la fasadatil ardu Allah ta da duniya ta rikice walakin Allah bu fadlin anan alamin Allah ce amma Allah na da tsananin jin kai akan talikai malam wani mutum shi kadai sharrin sa in ba dun kariyar Allah ba zai iya harbi a kasan nan duka Allah ya ce amma saboda jin kai sai in dinga tare sharrin kar ya sai in dinga tare sharrin san kar ya taba Allah ya ce idan kuka saba mini sai in janye sai in bar ku yan uwa muna fahimta ga wannan fitina da ta addabi banu isra'il sanadiyar annabi dauda yana ɗan matashi aka kawo ƙarshen ta yana gama wannan maganar Allah sai ya ce idan ba don kare muku sharrin sashi da sashi da nake yi ba a anguwanku za ka iya samun wani masharranci wallahi in ba don birki da Allah ke taka mishi ba da an tada anguwar to idan ba ku saba ma Allah Allah sai ya bar ku da wannan shi kaɗansa dama Allah ke kare sharrin sashi kan sashi wannan tallafi da kariya da Allah ke bayarwa ‘yan uwa yana bayarwa ne kawai idan ana nishida. yana bayarwa ne in ana nishida. Allah na ba da wannan kariya ne idan ana nishida. Allah na ba da kariya ne idan ana mishi da ba a ma Allah dole Allah a suratul al'ani ya ba da labarin waɗansu al'ummomi da ya fatattaka su da irin waɗannan fitincinu bayan duka ya halaka su kamar wani ne ya ce Allah to me yasa ba kaɗan sassauta musu ba sai ce a ai sun ki su gyara ne falaula izza'ahum ba'suna tabarra'u walakin qasat qulubuhum tabarra'u walakin بأسنا تضرعوا ولكن قفت قلوبهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون kamar wani ne ya ce Allah yaya ba a yi musu sassauci ba Allah sai ce ai na buɗa musu falaula ba'a suna, Allah yake to me yasa lokacin da suka ga fitintinu sun fara addaban su tabarra'u su kaskantar da kai Allah ta me yasa ba ba ba inda sun kaskantar da kai Allah yake da ya wuce Yan uwa muna ji falaula izda'ahum suna. Allah ya ce me yasa lokacin da suka ga azabar mu fitil tunu sun fara addabar su ta barra'u Allah ya ce me yasa ba su kaskantar da kai sun koma zuwa ga Allah ba Allah ce walakin kasat qulubuhum zuciyarsu ce ta bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shaɗan ya kayata musu mummunan aikin su sai ya zama sun doge a kai jama'a ina da kun ji Allah ya ce inda sun kaskantar da kai Allah ce da mun bude kofa sun wuce falaula a ba'asuna Allah ya ce me yasa lokacin da azabar mu ta dirka ko su ta nufo su ta zarra'u ba su kaskantar da kansu ba ba su koma zuwa ga Allah ba ba su rungumi al'amarin Allah ba Allah ya ce walakin ka saka lukun su ta bushe ga dangar ta kama Allah ya ce ba su bar faɗa ne ba to Allah ne ya faru ya ce wa zayyana lahum shaytanu ma kanu amalu shaytan ne ya ƙayatar musu da abin da suke yi in uwa muna ji ma Allah maganin wayo Allah

Allah ya ce inna Allah la yukayyiru ma bi qawli Allah bai canza bai jirkita yanayin da ke tattare da mutane kuna cikin dadi kuna cikin kunci kuna cikin fitina wannan yanayin Allah ya ce Allah shi bai canza ta inna Allah la yukayyiru ma bi qawli Allah bai canza irin yanayin hali da mutane suke ciki hatta yukayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canza irin yanayin da suke rayuwa ku ji sai Allah ya ce wa idza arada Allah bi qaumin su'an Allah ya ce idan Allah ya nufi waɗansu mutane da shiga halin kakanikayi fala maraddala Allah ce ba su da wani jami'in tsaron da zai iya mayar da abin baya wa idza arada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nufi waɗansu mutane da wata fitina rashin zaman lafiya Allah sai ya ce fala raddala Allah ce ba wani wadda iso ya isa ya zo ya hana faruwan abin ku ji sai ya ce wa malahum min dunihi min wal Allah ce kuma ba mai tsaya musu in ba ni ba jama'a ina mun muna da wanda zai ce mu in ba Allah ba muna da wanda zai ce mu idan ba Allah ba idan mutane idan mutane ba su gyara ba halin da muke ciki babban bala'i idan mutane ba su gyara ba idan mutane ba su gyara ba za su ji daɗin rayuwa ba rayuwar ba za su yi daɗi ba shago ba zai buɗu ba karatu ba zai yiwu ba kasuwa ba za ta yiwu ba mai maganin abin wallahi Allah mai maganin abin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka je Uhud musulmai ba su taba ganin tashin hankali da fitina a ƙasa irin abin da ya faru da su a yakin Udu ba lokacin da aka fita filin daga annabi ya kafarta sojoji da yadda za a gudanar da yaki sai ya ajiye waɗansu a jikin dutse ya ce su tsaya abin annabi sai da ya ja kunninsu ya ce musu in kun ga abokan gaba suna taskanmu yadda shirwa ke ɗaukar ɗan kaza annabi ya ce kar zo idan kun ga muna tisgansu yadda shirwa ke ɗaukar ɗan tsako annabi ya ce kar zo doka ce ko ba doka ba ce wallahi jama'a wannan dokar kaɗai ba fa dukansu ba waɗansu ne suka saba aka musu lugu-lugu a filin uhudu a ranar sabon annabi kusan mutum saba'in aka kashe su da kansu suka tambayi kansu wani yake faruwa ne a walamma a sababbin musibatun Allah ya ce a wannan ma asabatkum musibatun yayin da wannan musiba ta same ku ta same ku a yakin Uhud Allah ya ce don haka ya same ku kada asabtum mislaiha kuma ai kun samu ninki biyun a Badar kuma kun kashe 70 kun kama 70 qultum Allah ya ce amma kuma sai gashi kuna cewa anna haza wai ta yaya aka samu wannan rinjayen akan mu me ya faru abokan gaba suka yi nasara akan mu Allah ya ce kul ka ce musu huwa min indi anfusikum ku kuka ja wa kanku da kanku saboda annabi ya yi doka an saba dokar kul huwa min indi anfusikum Allah ya bada labarin barin Isra'il cewa akwai wani sabon Allah da za su yi manya-manya guda biyu a bayan ƙasa Allah ya ce idan kun rungumi saƙon Allah Allah ya ce musu ba za ku ji da daɗi ba kafin su yi saƙon Allah Allah ya ba su labari in fa abin ya faru ga halin da za ku shiga Allah ya ce wa na ila bani Isra'ila fil kitab علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما فدانوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناهم

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتذكروا ما علوا تذكيرا ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله يتي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الله يتي mun yi wahayi wa Isra'ila a cikin littafin taura ta annabi Musa wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab ay na ila bani isra'ila fil kitab Allah ce mun yi wahayi wa bani isra'ila a cikin littafin taura. la tufsiduna fil ardi marratayn Allah ce za ku yi wani mugun saƙon Allah har sau biyu a bayan ƙasa. ma'ana za ku shagalta ku rungumi saƙon Allah ku yi dumu dumu a cikin saƙon Allah har sau biyu wala ta'allunna uluwan kabira Allah ya ce za ku wuce gona da iri wajen saba ma Allah babban wuce gona da iri Allah sai ya ce fa idza jaa wa'du ulahum lokacin da wa'adin farko ya zo na labarin da Allah ya ba su jama'a kuna fahimta yanzu ba gashi annabi ya ba mu labarin tashin alkiyama ba abu kaza zai faru abu kaza zai faru to ai duk abin da ya bayyana zai gaya mana in abin ya bayyana akwai abin da zai biyo baya haka ne ko ba haka ba sai za a wa'adu ulahuma lokacin da wa'adin farko ya zo na wannan sabon Allah banu Isra'ila sai suka yi dumudumu cikin saba ma Zina ya yi mugun yawa a tsakanin Allah ya ce da asna alaikum ibadan lana sai na tayar da waɗansu bayina a ku oli ba'asin shadidin ma'abuta yaƙi na tashin hankali ma'ana wadda suka iya tsananin yaƙi fajasu kilal diyari Allah ce sai da suka yi dawafi a tsakanin gidajensu suna yayyanka su lungulu su kilal diyar ai fasafu kilala diyari bayan an ci karfin su sai da aka bi su gida da gida lungu lungu ake bin mutane ana yanka su Allah yace wa kana wa'adan maf'ula Allah yace wannan alƙawari ne zartacce in dai kun shiga sabon Allah za ku ga wannan kaskanci da walakanci banu Isra'ila suna shiga cikin wannan sabon Allah jama'a sai ga wannan musiba a kansu lokacin da suka sun shiga wannan fitinan sai suka koma zuwa ga Allah suka dauki attaura suka rike ta hannu biyu suka koma aiki da attaura jama'a ku ji sai Allah ya ce sun maradadna lakumul karrata alaihim alkarratu huwal galabatu wad daulatu Allah ya ce sai muka mayar musu da daularsu muka mayar musu da karfinsu muka mayar musu da mulkinsu wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah ya ce muka yalwace ku bani Isra'il da dukiya da ƴaƴa wa ja'alnakum aktsara nafira muka sa kuka zama mafiya population a duniya in duk kabilun duniya sun taru ba za su iya yakan ba me yasa Allah ya musu haka yace saboda naga kun gyara jama'a kuna ji bayan sun fara ma Allah an fatattaka su da suka koma zuwa ga Allah Allah sai yace sun maradadina lakumul karrata alaihim sai gashi na baku karfi akan waɗansan abokan gaban wa amdadnakum bi amwali wa banin na yalwace ku da dukiya da 'ya'ya wa ja'alnakum aktsara nafira na sanya ku kuka zan mafiya yawan population to bayan sun rike addini an musu wannan gata Allah sai ya ja kunnen su yace in ahsantum A san Tumli li kun, in kun ci gaba da tafiya akan addini kun taimaki kanku wa in asatum falaha in kun bata kun bata wa kanku in a asantum idan kun mutunta kun kyautata kun yi ya kamata a san Tumli li kun, Allah ce kun kyautata ma kanku wa in asatum idan kun munana saboda kun ga yanzu kun samu zaman lafiya kun samu daula to falaha Allah ce fitilar za ta koma kanku to ana cikin wannan daula ana cikin wannan zaman lafiya sai suka sake komawa sabon Allah saboda kowa ya samu abin da yake bukata Allah sai ya ce fa idza jaa wa'dul akhirati da wa'adin ƙarshe ɗin ya ba guda biyu ba sun yi saɓa ma Allah Allah ya turo musu fitina sun gyara Allah ya jaye fitinan ya maye musu gurbin fitinan da alkai to yanzu suka sake komawa fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum ay ba'athnahum alaikum liyasu'u wujuhakum Allah ya ce sai in sake turo su su dawo saboda su muna na fiskokinku idan aka maka duka matar kama ba za ta gane ka wal yadkhulul masjida Allah ya ce kuma za su shiga cikin masallacin baitul maqdis kama da kaluhu awwala marra kamar yadda suka shige shi a karon farko wali yutabbiru ma'alau tadbira ai wali yudammiru ma'alau tadmira duk abin da suka samu naku da su bambin din su marka shi Allah sai ya ce asarar bukum an yarhamakum Allah ya ce ni dai ina shirye in ji kanku asarar bukum an yarhamakum Allah ya ce ina shirye in ji kanku wa in uttum ubda Allah ya ce amma in kun koma kan laifi dan koma kan azabtar da ku jama'a muna ji kar ku ɗauka akwai dabarar wallahi da za ta fidda mu na rantsa da Allah sai mun koma mahalicin mu mutanen annabi Yunus Allah ya halakar da al'ummomi da yawa su sun sha lokacin da annabi Yunus ya zo yake wa'azi suka yi mishi ihu suka mishi tule, suka mishi rashin arziki annabi yunus sai fita a cikinsu bayan ya fita allah ya je ya haɗa shi da jarabawan fadawa cikin kifi ƙarshe azabar da aka tuttuɗo wa mutanen za ta zo kansu hadiri har ya taso dottawa ne daga cikinsu suka ce mu kwana biyu ba mu ji mai wa'azin nan ba ne aka ce yunusa aka ce a yau ya kai sati bayi nan ya fita ya fita dottawa suka ce to manzon Allah ne kuma a sunnar Allah in annabi ya bar gari to bala'i na biyo baya karatun da ya koya musu shi bayi nan duka sai aka rike aka dauki sunna aswaki komi aka gyara shi yana san yana cikin cikin kifi sai ga hadirin ya taso Allah da ya ga sun gyara sai ce hadirin ya wuce falaula kanat qaryatun amanat فنفعها, فنفعها إيمانها كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلى حين الله يكفي فلولا كانت قرية آمنت ina ma da a ce wata alƙarya ita ma ta yi imani fa imanuha imanin ta ya amfane ta Allah ce da mu sada samu ba duk alƙaryan da muka tashi halakar da su ba sa gyarawa Allah ce illa qauma yunusa sai mutanen annabi yunus lamma amanu Allah ce da muka sun yi imani kashafna ankum azabal kizi fil hayatid dunya sai na kwaranye walakanta su da zan yi a duniya Allah sai na daga shi wa mata'anahum ila ilahin na jiyar da su dadi har zuwa ƙarshen ajalin su jama'a ina da kun ji abin da yake daga fitina abin malam ya dauka ko kai sawa da ku da mutum sai ce ya halin da muke wasu wasu abubuwa suna neman su cinye al'umma duka al'umma kuma suna zaune ku da kuke da mafita ku da kuke da alkur'ani ku da kuke da sunna ku da an gaya muku hanyar da za ku ji ku sha ku da kuke da mafita ku da kuke da hablullahi matin ku bar ruwa ya ci ku ku da kuke da hablun lahil matin ku bar ruwa ya ci ku ga al'ummomi ba su yi ba su gyara ba ruwa ya ci su ga wanda suka gyara Allah ya yaye an ba ku misali a Qur'ani matsalar ku ba na azumi bane matsalar mu ba ta addu'a bane in ba ka yi azumin litinin da alamis ba Allah ba ya saukar da bala'i amma in ka bar yarka tana fita da tsiraici Allah na saukar da bala'i ka bar azumin ka gyara wannan musibar a gidanka ya fi ka yi azumi yarka ko matarka tana fita a cikin tabarruc Allah ba ya saukar da bala'i don ba ku azumin litinin da alamis amma na saukar da bala'i in kuna barin 'ya'yanku suna fita babu hijabi suna fita a cikin tsiraici kana azumin litinin da alamis baka bar karɓar cin hanci ba Allah ba zai saurare ka ba laifi yake sa Allah ya saukar da bala'i in kun ci gaba da azumi kuna addu'a amma ba ku bar laifi ba fitina ba za ta kare ba laifi ne yake sa fitina ta taso laifi yake sa fitina ta taso ka gyara abin da ke faruwa a gidanka in yaso ka ma bar azumin Allah zai zai kwaranya abin mugun aiki ake gyara ba, yan kasuwa su gyara nasu ma'aikata su gyara nasu kowa ya san abin da yake ciki ya gyara wannan shi ne amma kuna azumi kuna waɗannan ayyuka na alkhairi ba ku gyara mugayen munanan ayyukanku ba wallahi tallahi wata ta abu azumin mu zai amfane mu sadakar mu za ta amfane mu idan mun bar saƙon Allah wannan sai ya zama nurun ana nuri amma har yanzu masu neman mata suna neman mata masu riba suna riba haka annabi ya ce zina da riba annabi ya ce ira zahara zina wa riba fi karyata annabi ya ce idan zina ta bayyana riba ta bayyana a cikin wata alƙarya iza zahara zina wa riba fi karyatin idan zina da riba suka bayyana a cikin alƙarya a ahallu bi an yin azabar layi, annabi yace sun sayo azabar Allah da kuɗinsu. idan zina ta bayyana idan riba ya bayyana a ahallu bi an yin azabar azaballah to sun sauko da azabar Allah a kansu, ina kun ji aka ce zina da riba to idan an dena Allah sai ya ɗaga. ai ko cewa da ake yi a yi sadaka a yi azumi ina ce sai an tuba ne tukunna in ba ruwa sai a ce a yi tuba ma Allah a koma zuwa ga Allah a ci gaba da sadakoki to ba a gyara wannan mummunan aikin ba yau har ta kai ma matan aure a cikin gidaje suna ba da rankin kasusuwa na fina-finai Nigerian film Indian film American film yau za a zauna lafiya annabi yake idan zahara zina hadisi ne ingantacce al-imam tirmidhi ya kidda shi malam albani ya inganta ne shi idan zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah saboda haka na daga cikin mafi munin abin da ke kunna wutar fitina a cikin al'umma da zina da riba yana daga cikin abin da ke haifar da fitina a tsakanin al'umma lalacewan malamai lalacewan malamai masu da'awa a shigar da son zuciya a cikin da'awa da kowace fuska haka annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar balak ka dubi jumlolin yace wallazi nafsi annabi na rantse da wadda ina ke hannunsa wace nan sai kuma yace la ta'murunna ga lamul qasmi ga nunut Ya ce wallahi ku dinga umarni da alkai wala tanhawunna 'anil munkar wallahi ku dinga hana sharrin da mummunan aiki a tsakanin al'umma aula yu'shikanna Allah an yab'asa alaikum iqaban minhu ko kuma yayi kusa Allah ya kunno wata fitina a kanku daga wajensa summa tad'unahu fala yastajibu lakum sannan ku yi tauro ko Allah ba zai amsa ba idan masu da'awa suka lalace lalacewar su ba ta jin addu'a haka annabi ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wadda raina ke hannunsa la ta'muruna bil ma'ruf ku yi umurni da alkhairi ku karantar da mutane addini tsakanin ku da Allah kar ku saka son zuciya a cikin abin da za ku gaya mutane wala tanhawunna anil munkar ku dinga hana mummunan aiki in kun ki aula yu'shikanna Allah ko kuma Allah yayi dab an yab'ata alaikum iqaba minhu ya turo wata uquba akan ku daga wajensa sun mata da unahu ku yi ta'addu'a ba la yasta jibu kuma ba zai amsa ba wajabci na da'awa ba ya tsaya kan malami kawai ba yana kan kowane mutum ɗaya daga cikin al'ummar annabi annabi ya ce ballighu anni walau aya makwabcinka ne kuna tare da shi ‘yan mata suna shigowa shagonsa ya je ya ta wasa da su a kasuwa ka kira shi ka yi mishi siya. sai mishi wani wannan kasuwa Allah ya sanya mana ita sababi ne ta neman abinci wannan abin da yake faruwa a cikin shagon nan zai iya saukar da musiba a kasuwan nan a shagon nan a cikin al'ummar mu idan sun zo sayan kaya sai su tafi abin su wasa da ‘yan mata ba na kamar wallahi sai mun ɗauka mu kanmu cewa za mu yi umarni da alkhairi za mu haɗa mummunan abu annabi yace innan nasu idza ra'aw al-munkar idan mutane suna ganin mummunan abu suna ganin abin ki wala yukayyirunahu ba su gyara shi ba a daukan matakin ya za a yi a gyara shi aw shaka ay Allah bi iqabihi to yayi dab Allah ya gane kowa da kowa da ukuba da wajensa daga cikin mafi girman abin da ke kunna wutar fitina a cikin al'umma shine lalacewar shugabanni shugabanni su zama su ma fasikai haka Allah ya ce wa idza aradana an daga qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha عليها القول Allah ya ce wa idan aradana annuhu daga karyata idan mun nufi halakar da wata alƙarya ba za ta kai labari ba ta yi ta kai jejinta a marna rafiya ai a marna rafiya bi ba'a manyan alƙaryun Allah ke sai mu murce su da ƴaƴa ma'ana ga hakokin jama'a ga hakokin jagoranci ga hakokin talakawa ba fasa kufiya sai su yi fasikanci su ƙidin Allah Ba haqqa alaiha alqawlu to wannan kalmar azabar sai ta tabbata akan alqarya fa dammarnaha tadmira Allah ta sai mu markaɗa ta iyakan markaɗe. saboda ka balil insanu ala nafsi basira abinda zai ba da mafita ma al'umma shine su koma zuwa ga abu mu yi riko da addini da kyau mu yi riko da addini da kyau abinda ke haifar da fitina cikin al'umma saba ma Allah abinda ke haifar da fitina cikin al'umma saba ma Allah masu neman mata ku ji tsoron Allah ku ji tausayin al'ummarku abinda kuke yi yana jefa al'umma cikin fikin shugabanni ku ji tsoron Allah ku duba halin da al'ummar ku take ciki ku sadaukar da kanku ma wadda ya halice ku malamai ku ji tsoron Allah ku rike amanar da Allah ya baku tsakani da Allah ku rike amanar da Allah ya baku tsakani da Allah in kasuwa ku ji tsoron Allah ma'aikatar gwamnati ku ji tsoron Allah idan kuma ba mu gyara ba in ba mu tsoron Allah ba Allah zai tsoron mu ne idan bayi ba su bi Allah ba Allah ba zai bi su ba idan bayi ba su ji tsoron Allah ba Allah ba zai ji tsoron su ba mafita shine mu gyara mu kyautata komawan mu zuwa ga Allah mu kyautata komawan mu zuwa ga Allah amma in muka yi zuru kowa ya ci gaba da abin da zai yi domin yana daga cikin abin da mutanen mu suka fahimci abin upside down wani sai ya dauka kawai azumi zai yi azumi na da kyau amma me ya dawo fitinar sabon Allah to da za ka bar sabon Allah da fitinar ta tafi dama abin da ya kawo ta sabon Allah saboda in sabon Allah na nan to babu abin da zai ɗaga ta ai abin da annabi ya ce kenan innan nasu idza ra'awul munkar idan mutane suna ganin sabon Allah wala yukayyirunahu ba su gyara shi ba a canza shi aushaka an yi ya ummahumullahu bi Ya yi dafa Allah ya game su da uba ina ce da ya yi maganar sako ne to saɓon za a daina sabon za a gyara saboda ka in kunne ya ji jiki sai ya tsira Allah ya samu gama na Allah ya zaune da kasar nan lafiya Allah ya albarkace mu ya albarkace zuriyar Allah ya samu gama lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk